Matasan da suka zo a wajen wannan kwamfala sun samu ƙwarewa fiye da wasannin da suka gabata. Akwai tawagar 'yan wasanni da suka fito daga waɗansu ƙasashe da suka shiryowa wasar fiye da 'yan wasanmu na ƙasar Nijar, inda a cikin dukkanin wasannin mun yi la'akari da akwai rashin shiryawa ga 'yan wasanmu. Duka da yake muna da ƙwararru da suka ƙware a wajen raye-raye da wake-wake na zamani. Mun ga gungun 'yan wasan rawa na zamani da ake kira Gabero.